بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد wannan shine darasinmu na goma sha uku a cikin wannan littafi na al'ubudiyya yau 26 yau litinin 26 ga watan rabiul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bakwai, wanda shi ne ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan April hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama miladiya dubu biyu da shida. muna nan cikin bayanin Sheikhul Islam Ibn Taimiyya da yake yi na batun zuciya da soyayyar da ke shiga zuciya kamar yadda yake bayani a wasu gurare a littattafansa da yake maganar cewa asalin kowane motsi da faɗi tashi na ɗan adam asalinsa shine soyayya soyayya da irada su ne asalin dukkan wata haraka wani motsi wani kazar-kazar na ɗan adam duk abin da zai biyo baya na ya taimaka ma wannan soyayya amma ita ce take tuka mutum na yayi ko ya bari so ga abin da yake so shi yake sawa ya yi fafutuka na nemansa shi yake sawa ya yi fafutuka na ya kawar da dukkan abubuwan da za su zama cikas wajen ya samu abin da yake so kamar yadda shekul islam zai yi wannan bayani ko makamancin wannan bayani a nan to shi yasa ake son ko menene mutum ya gina shi akan san Allah da manzansa idan san Allah da manzansa suka zama su ne asali ko shi ne tushe a zuciyarsa sauran abubuwa duk da zai su zai sai su gwargwadon yadda suke da karbuwa a wajen Allah ko manzansa saboda ka san komai zai zama bayan san Allah da manzansa sai zama san manzan Allah san Allah da manzansa shine asali don haka shi yake motsa shi an yuhibba lillah wa yubghidha lillah ya so dan Allah ya kidan Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wannan shine cikar imani kamar yadda zai zo cikin bayanin Sheikhul Islam Ibn taymiya shi to akwai waɗanda suke sanya san wani abu a zuciyarsu su sa masa so soyayya ta koli fiye da yadda suke san Allah da manzansa don haka za su zama tamkar mahaukata wajen bibiyar ko neman yardar wannan abu da suke so su zama kamkar mahaukata wajen su cimma buƙatar abin da suke so to idan mutum ya zama na san wani Allah ya shiga zuciyarsa har ya zama yana duk faɗi tashinsa ya zama don wannan yake yi kuma zai iya taka komai ya wuce idan har zai kai ga wannan abin da yake so to wannan soyayya ta zama ta ibada ya zama tamkar mai bauta ma wannan abu to shine ibnu taymiya yake magana akan ushaqus suwar kamar yadda ya magana a baya waɗanda za su dinga son wasu abubuwa wasu hotuna wasu abin nan kyan ƙirar jiki na mace ko na namiji waɗannan sukan kai wani mataki da sukan iya yin komai a sabili da su samu yardar abin da suke kuma halinsu yakan zama hali irin na mai maye wanda bai san me yake faɗa ba ba zai iya tantance aikinsa kyakkyawa ba da mara kyau an samu waɗanda suke bibiyar yara ƙanana masu kyan sura masu kyan ƙira suna yawo da su suna zama da su suna ɗamfara da su wasu sukan yi haka su ce ibada suke yi akwai waɗanda suke rikon yara ƙanana suna yawo da su suna zama da su suna kwana da su da sunan ibada suke suna cewa wannan addini ne domin wai suna roƙon waɗannan yara ne masu kyan ƙira masu kyan sifa domin su ga irin ƙudura ta ubangiji da iko na ubangiji saboda haka wannan zai ƙara musu ƙarfin imanin da yake zuciyarsu an samu irin wannan cikin sufayi shi yasa ibnu taymiya yake ta maganar waɗanda suke bin ƙananan yara da hujjar cewa wai wannan abin nan yawan kallonsu zai haifar musu da sanin girman ubangiji a zuciyarsu to shine ibnu taymiya ke cewa irin waɗannan min a'zamin nasi azaban su suka fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama wa aqallihim thawaban su suka fi kowa karancin sakamako na kwarai ranar gobe kiyama fa innal ashiqa li suratin wanda zai rike wata sura ta yaro ko ta mace ko ta wani gunki ko ta wani shehi yana son shi fiye da yadda yake son Allah ko daidai da yadda yake son Allah da manzansa yana sadaukar da rayuwarsa da jininsa da tsokarsa da dukiyarsa da lafiyarsa da ‘ya'yansa da duk abin da ya mallaka don samun yardar waɗannan abubuwa to wannan idza baqiya qalbuhu muta'alliqan biha in zuciyarsa ta zan ta rayu ta yi da wannan abu musta'badan laha zuciyarsa ta zama ta bautu ga wannan abu اجتمع له من أنواع الشر والخسران والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد to abinda zai tattara ko zai tattara gare shi na sharri da hasara da barna abu ne da babu wanda zai iya gididdige shi sai Allah sharrin da ya jawa kansa asarar da ya jawa kansa fasadin da ya jawa kansa Allah kaɗai ya san girmansa. sa walau salima min fi'l al al-kubra ko da a ce ba zai yi fasikanci alfasha da yaron ko macen fa dawamu ta'alluqul qalbi biha dawamar zuciya ta rataye da wannan ya zamana tunaninsa faɗi tashinsa a kowane lokaci cikin wannan yake bila fi'li fahishatin ba tare da ma'aikata alfasha ba ashaddu dararan alaihi wannan ya fi masa tsananin wato cutarwa mimman yaf'alu dhanban thumma yatubu minhu fiye da mutumin da zai zunubi ya tuba wa yazulu atharuhu min qalbi in yayi zunubi ya tuba kuma gurbin abin ya fita daga zuciyarsa wannan shi ya fi zama lafiya fiye da wancan da zai ta'allaka ko zai rataye dukiyar shi da san wani abu sawa ummace ko namiji ko dukiya ko shugabanci ya zama da gaba ɗaya rayuwarsa za ta allaka da wannan abu to wannan cutar wanda za ta samu za ta haifar masa ba abu ne kankani ba in ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce wa haula yushabbahuna bis sukara waɗannan ana kwatanta su da masu maye da waɗanda suka fita daga cikin hankalinsu suna cikin maye magagin maye wal majanin aka kwatanta su da mahaukata waɗanda suka hana suka rasa suka rasa hankalinsu gaba ɗaya ce domin asukuru wato maye shine mutum ya kai wata gaya da bai san me yake yi ba shine ake cewa maye mutum ya kai wani yanayi da bai san me yake yi ba ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku fuskanta kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa ashe me maye shine wanda bai san me yake faɗa ba e, lokacin da kuka san kun kuka ji cewa kuna fahimtar yanzu me kuke cewa to ma'ana kun fita daga maye to dan haka dukkan wani abin da zai kai ka zuwa wannan mataki na baka san me kake faɗa ba wato yaktalitu alayka kalamuka al-manzum wa tufshi bi sirrika al kamar yadda imamu shafi yake tarifin maye maganar ka da kake yi mai tsari dalla dalla ta rikici sannan kuma asirinka da yake zuciyarka ka bayyana wanda duk ya kai ga wannan mataki ya zama ya kai ga mataki na mai magana da yake yi aka san shi da ita mai tsari ya zama baya iya yi yana magana yana sumbatu yana wasu maganganu da ba a san ina suka nufa ba sannan kuma duk asirinsa zai iya faɗa to wanda ya kai ga wannan mataki ya kai ga matakin mai baye to kaga wannan baye ne ko da ba wai an sha giya ba in aka yi wani abu ya sa mutum ya faɗa cikin wannan to ya faɗa cikin baye shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta mutanen annabi Lutu yayin da suka zo suka ga mala'iku da kyan sura sha'awar su ta ratsa zukatan sai suka kamu da maye sai Allah ya sifanta su da cewa la'amruka innahum fi sakratihim ya'mahu na rantse da rayuwarka lalle su suna cikin magagin su suna dimuwa sai Allah ya sifanta halin da suke ciki da halin mai maye duk da cewa ba giya suka sha ba amma abin da suka gani na waɗannan mala'iku da kyan sura ta ta sanya hankalin su ya fita daga sai Allah ya sifanta yanayin da suke ciki da sifa ta mai a ranar gobe kiyama mutane saboda rudewa da rikicewa da tsananin wahala za su zama kamar masu mai wataran su sukara wa su kara sukara lakin nan azaballahi shadi. wato saboda haka shi maye akan iya safi ko ta hanyar wani abu da za a sha a ji daɗi ko kuma ta hanyar wahala ta hanyar a shagiya wacce za ta mantar da kai abubuwan da kake ciki na bakin ciki da damuwarka saboda haka masu shan giya suna jin wannan daɗin ko kuma ta hanyar wata wahala da za ta sa mutum ya shiga har ya fita daga hayyacinsa duk wannan za a kira shi maye to haka nan ku sha kusuwar kamar yadda waɗancan mutanen annabi lut Allah Allah madaukakin sarki ya sifanta yanayinsu da maye haka suke samun kansu to haka nan masu son shugabanci haka nan masu ainihin bala'in son dukiya sukan kai wannan mataki su zama yanayinsu yanayin mai maye to wanda hankalinsa ya gushi ya samu kansa cikin wannan mataki saboda wani abin da shi ya jawo kansa ta hanyar yin abin da yake haramu to duk abin da yayi wa kanan ta bangaren sa shari'a ba ta dauke masa saboda haka in saki yayi a cikin wannan yanayi sakin yi don haka wanda zai sha giya yayi saki sakin ya zama duk da cewa baya cikin hayyacinsa to amma shi ya jawo wa kansa abin da ya samu kansa a ciki na bushewar hankali kuma ta hanyar haram don haka shari'a ba ta ɗauke masa wannan don haka mafi mashhurin magana ta malamai shine sakin sa yayi saboda abin da ya saba masa da mayan shine wannan abin nan amma wanda tsoro razana ko kiɗe kiɗimewa don farin ciki ta sa shi ya yi wani abu na kuskure ana yafe masa ba a kama shi da wani shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana bawan da dabbar ta ɓace. a cikin tsakiyar daji ya fidda kauna ya fidda rai ya koma kawai jiran mutuwa yake ta ta shi ya sadu da ya ya, ya sallama daga kansa da zai yi sai ganta tsaye da abincinsa da ruwan shansa da komai saboda rikicewa dan farin ciki yake cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kaga anan yayi wani abin da yake babba ne mutumin da yake cikin hayyacinsa da hankalinsa idan ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangiji ya kafanta to amma saboda shi wani wani hali ne da ya samu kanshi a ciki ba shi ya haifar wa kansa yanayin ba to shari'a sai ta sai sai ta dauke masa manzo Allah ya ce akhfa min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki sai ya fada cikin wannan saboda hankalin ya fita domin fitar hankali kamar yadda muka ce ya zama na kayi magana maganar ka da kake yi tsarara tarihi shine fitar hankali to ibnu taimiya yake cewa waɗannan da suke son wasu abubuwa fiye da yadda suke son Allah ana kwatanta su da masu maye da mahaukata kamar yadda ake wani yake cewa sakranu sukura hawan wa sufra mudamatin wa mata ifaqatu man bihi sufran wannan wakar wani mawaki ne da ake kira Bikul Jinni Abdussalam ibn Ragaban ibn Abdussalam al-Hibsi ana masa lakabi da saboda an ce saboda idanunsa koraye suke dar sai ake masa wannan lakabi da cewa Bikul Jinni ya rasu hijirar manzo Allah tana 235 to an jingina wannan wannan waka zuwa gare shi sakranu tukra hawa yana mai maye ne maye na zuciya mayan da soyayya ko tsananin soyayya ta haifar da shi wasu kura madamati da kuma mayan da shan giya ko abin da zai sa maye ya haifar da shi shi yasa ibnu taymiya yake cewa a yawanci dukkan wanda ananin so na wani abu zai zai kai shi har ya dinga zama yana maye ya fita daga hayyacinsa to zai iya hada biyu shi yasa galibi za ka ga 'yan iska lokacin da za ake cikin tashewa ana hadawa da shaye-shaye sai an hada da biyun gaba ɗaya to shine yake cewa wannan ya hada biyun gashi tsananin abin da yake so na matar da yake so ko wanda yake so ya sa shi ya bugar da shi sannan kuma ya sha abin da zai bugar da shi har ila yau wa mata ifaqatu man bihi sakram to wanda ya hada maye bi irin waɗannan yaushe kake tsammanin zai farfado babu ranar wakila haka nan wani yana cewa qalu juninta biman tahwa fa qultu lahum العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه wa inna ma yusra'u al-majnun fil waɗannan baituka guda biyu a cikin littafin Ibn taymiya qa'idatun fil mahabba ya jingina su ko ya ruwaito su daga muhammad Ibn ja'far wanda ya rubuta abin nan muhammad Ibn ja'far wanda ya rubuta littafin i'tilalul qulub amma akwai waɗannan baituka guda biyu a cikin diwanin abu nuwan akwai su a cikin diwanin Qais ibn al wanda aka fi sani da Majnunu Laila yadda yake a gurin su qalat tuninta maimakon qalu a yadda yake a wajen su qalat tuninta take cewa ka haukace liman tahwa ko qalat tuninta ala ra'si fa qultu laha anan ya ka mana shi qalu tuninta suka ce ka haukace biman da wacce kake so wacce kake so ta sanya ka ka haukace fa qultu lahum ni kuma sai na ce musu al ishqu ay tsananin so a'zamu min babil majanin ai ya fi ma irin haukan da yake tare da mahaukata al ishqu la yastafiqu dara sahibu ai shi mai tsananin so har abada ba zai farfado ba wa inna ma yusra'u al amma ba hukaci wani lokaci yana dawowa cikin hankalinsa wani lokaci ya tashi wani lokaci kuma ya lafa amma shi haukansa baya lafawa a kullun cikin sai a ruwayar su a kuma na Majnun Laila abinda yake cewa al-hubbu maimakon al-ishq الحب ليس يفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين لو تعلمين إذا غبت ما سقمي وكيف تسحر عيني لم تلونيني idan kin san irin cutar da take har mun ranar da duk baki tare da ni yaya ido na yake zama baya bacci saboda rashin ki da lam talubini da ba za ki zarge ni ba dan kin gani ina wannan haukan to haka soyayya ta kan maida ma'abocinta mahaukaci wa min a'zami asbabi hadha al-bala' ibnu taymiya ce yana daga cikin girman mafi girman abubuwan da suke haifar da wannan bala'i har mutum ya ji ya haukace saboda wani abu da yake na dan adam ko kuma na shugabanci ko na dukiya ya haukace abin da yake babban abin da yake jawo wannan i'razul qalbi anillah ya zamana a zuciyarsa ba Allah to idan ya zamana zuciya ta rabu da Allah to mutum zai fada cikin wannan fa innal qalba domin zuciya idan za ka fama ibadatin lahi wal ikhlasi lahu a duk lokacin da ta ɗanɗana bautar Allah ta ɗanɗana abin da ake kira ikhlasi ga Allah lam yakun indahu shay'un qattu a'la min zalika to babu wani abin da zai zama yana da zaki yana da daɗi yana da daɗan ɗanɗano a zuciya kamar bautar Allah kamar ikhlasi a zuciya wala alazza wala amta wala atyaba babu abin da zai kai bautar Allah da ikhlasi daɗi da daɗi na moriya da daɗi na baka da daɗi na zuciya kamar wannan idan har akwai ikhlasi har akwai wato abin har akwai Allah a zuciya to rashin wannan shi zai sa dandanan mutum ya kamu da mayan san wani abin da ba Allah za mu ga annabi Yusuf alaihi salam da Allah ya jarrabe shi da matar da ta neme shi sannan dukkan wasu dalilai waɗanda za su taimaka abin ya yiwu waɗanda idan mutum ya fada cikin waɗanda irin abubuwa ya samu kansa a tsakiyar su da kuya kubuta amma Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi su alaihi salam saboda ikhlasinsa na farko annabi su salam mutum ne namiji ne Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam namiji da karkata zuwa ga mace wannan ɗabi'a ce ta halitta haka Allah ya so yayi ɗan adam namiji da ma sauran halittu gaba ɗaya karkata zuwa ga mace to akwai wannan tare da annabi Yusuf saboda zamantowarsa mutum abu na biyu ya zama saurayi ne saurayi kuma ya fi ƙarfin sha'awa sama da wanda yake dattijo ko mai shekaru da yawa sannan abu na uku ya zama kuma zuru ne ba shi da aure bai mallaki wata kuyanga ba ballantana a ce yana da abin da zai karya masa kaifin sha'awa sannan abu na hudu ya zamana yana cikin halin bakunta a yayin da mutum yake baƙo ya fi ganin sakewa na yayi wani abin da inda a garinsa yake ba zai iya yi ba saboda akwai gurba tare da su wanda wannan ma zai iya taimakawa sannan kuma matan nan mata ce da Allah ya zuba mata matsanancin kyau sannan kuma ga ta mai mukami kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu da suke da su ya isa ya sa shi ya jawo shi ya dawo abin da ya karkato da zuciyarsa ballantana ta haɗa biyu za su su wa jama'a ga matsayi ga kuma kyau abu nawa kenan a ku dai tuna ko a matsayi da abin nan abu ɗaya ne biyar ko hudu na farko shi namiji ne na biyu shi saurayi ne na uku shi tuzuru ne na hudu shi bako ne na biyar ita mace ce mai kyau ko mace mai matsanancin kyau da kuma abin nan sannan na biyar na shida sannan na shida kasancewar ita ɗin nan ba ta ƙi ba don ka san wani abin idan ka san wanda kake son ka yi da shi ko ka nema zai ki yadda wanda yana kashe maka abin amma sai zama da ita mai bada kai mai bi kauya ce kaga wannan zai taimaka sannan abu na bakwai ita ta nema nema ma ba kankani ba don Allah ta wa rawadat allati huwa fi baiti saboda ita ta ne ta neme shi ko da ka gata ba za ta ki ba sannan kuma ita ne ma wannan ma zai ƙara taimakawa abu nawa kenan ha bakwai ko abu na takwas a ƙarƙashin ta yake a gidan ta yake ha saboda ita ke da mulki da shi ita ke da fawa da shi tana da ikon ta matsa masa ta tursasa masa shi a ƙarƙashin ta yake kaga wannan ma zai taimaka sannan abu na na na nawa na tara kasancewar wato kasancewar shi ɗin a gidan ana ganin shi ya shiga ya fita kamar ɗan gida babu batun a yi shakkarsa an saba ganin shi da ita sun fita an sa ganin sun shigo kaga ba maganar a yi shakkar dan yana tare da ita yana man a gidan yake kamar kamar bawa ne a gidan sannan abu na goma ya amince cewa ba za ta fallasa masa asiri ba tunda duk ta ɗauki wani mataki na farko ita ta nema tunda ita nema ba ta fallasa asirin kanta ba ba matsa mata yi ba sannan kuma duk ta ɗauki wani mataki na ta katange abin wa ghallaqatil abwab ka duba sigar da Allah ya amfani da ita wa ghad ba ma wa aghlaqatil bab wa ghalla wato ta kukkulle da ƙarfi dukkan inda zaki ta alam zai shigo babu duk tarihi kaga zuciya ta ta nutsu cewa babu wanda yake gani wannan ma zai taimaka ko ba haka ba sannan kuma ta yi amfani abu na nawa kenan na sha ɗaya sannan kuma ta yi amfani da waɗanda suke a immatul makiri su ne mata su taimaka mata ta kawo su ta nuna musu shi ta ce gashi nan shi ne na nema a bayaki su ma su taimaka mata akan wannan sannan kuma ya kasance mijinta bai nuna wani kishi mai girma ba don me yace lokacin da da abin ya fallasa kawai cewa Yusuf arid an haza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khatirin kenan ba Yusuf a bar wannan abu ke kuma ki je ki nemi gafara kin yi kuskure to mijin bai nuna wani kishi ba kaga wani wani abu ne ma da sannan abu na sha uku ta masa barazana za ta tashi a kurkuku ta yi amfani kuma da makamin tsoratarwa ko dai ya bi abin da take so ko ya kamu da rayuwar abin da amma me ya kubutar da shi kazalika nasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin abin da ya tsirar da shi shine ikhlas to wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa yake cewa babban abin da zai sa wancan ya ci nasara ya zama na zuciya babu Allah domin idan akwai Allah a ciki za ta ɗanɗani ɗanɗanon ibada za ta kuma ta samu ɗanɗanon ikhlasi idan ta samu ɗanɗanon ikhlasi wannan zai kubutar da ita wal insanu la yatruku mahbuban illa bi mahbubin akhar mutum dan adam bai bar abin da yake so haka kawai abin da yake so ya bar shi sai idan akwai wani abin da zai samu wanda yake so wato sai da canji na wani abin da yake so kuma abin da yake so din na biyu ya zama ya fi karfi don ya zama na maslahar wannan da yake kanta ita ce tafi ƙarfi ba zai saki na ba zai saki ya koma wancan ba illa bi mahbubin akhar yakunu ahabba ilayhi min wannan shi zai sa ya bar wancan abin da yake ko kuma tsoro tsoro zai sa ya bar abin da yake au khawfan min makruh ko tsoron wani abin da yake ki fal hubbul fasid inma yansarifu al qalbu anhu bil hubbi salih to kenan in mutum akwai irin wannan so to mara kyau a zuciyarsa abu biyu ne zai magance masa ya zama na ya samu wani abin da ya fi so fiye da wannan shi ne Allah kaga sai ya magance mata wancan abin da yake so kenan ko ko ya ji tsoron irin mummunan sakamakon da zai riske shi sakamakon kankame ma wannan abin da yake so waɗannan abubuwa guda biyu su za su sa shi ya bar wannan abin da yake so san Allah madaukakin sarki da kuma tsoron abin da zai haiku gare shi abin da zai wannan abin da yake so zai haifar masa na cutarwa shine au bil khawfi min ad-darari abin da wannan abin da yake so zai haifar masa na cutarwa qala ta'ala fi haqqi yusuf kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin kaga ikhlasi shine ya kubutar da annabi yusuf alaihi salam فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل الى الصور Allah yana kawar wa bawansa abin da zai munana masa na tarkata zuwa ga wani abin da yake so wani hoto ko wata sura mai kyau mace ko na ko namiji ko shugabanci wata alluku biha da rataya da wannan abin wa yasrifu anhu al-fahsha bi ikhlas lillah Allah ya kawar masa da alfasha ta hanyar ikhlasin sa da yi ga Allah ولهذا an ya أن يذوق حلاوة العبودية wal والإخلاص lahu bi haythu taghlubuhu nafsuhu ala ittiba'i hawaha zuciya ba za ta tsaya haka nan babu komai ba fanko dole sai wani abu ya cika ko dai san Allah ko kuma san wani Allah idan ka cika ta da san Allah to zai zan babu wani abu kuma da zai zama ya samu gurbin shika sai wanda yake zai ƙara haifar da san Allah a zuciya don haka wanda soyayyar Allah soyayyar Allah sai zuga ta cika zuciyarsa to duk abin da zai so zai so ne zai so shi ne saboda Allah duk abin da kake so in ma abin da kake so ne zati ko abin da kake so ne gairi wanda ya kamata ka so shi ne zati shine Allah da manzansa wanda zaka so shi ne gairi shine ka so wani abu saboda Allah to idan akwai wannan to shikenan babu wani abin da na san zuciya da zai lafa da zai lafa amma idan babu wannan a zuciya to sai san zuciya ya cika ta shi ne sai wali hada qabla an yazuqa alawata al-ubudiyyati lillah saboda haka mutum yakan kasance ko zuciya takan kasance kafin ta dandani Daɗin bauta ga Allah wal ikhlasi lahu kafin ta dandani ikhlasi ga Allah bi haisu taghlubuhu nafsuhu ala ittiba'i hawa ta yanda zuciyar tasa za ta yi rinjaye a kansa wajen bin son zuciya fa idza zaka fa amal ikhlasi lillah idan ya tsantsani abin da ake kira ikhlasi ga Allah wa qawiya fi qalbihi yayi karfi a zuciyarsa in qahara lahu hawa to kan zuciyar dole ya karkata dole ya biyayya ga abin da yake na yake na ikhlasi ga abin da yake na ubuna ubudiyya ga Allah bila kabir ilaj ba tare da ya sha wahala wajen magani ba Allah yana cewa inna salata تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر صلى تنا هنا الفحشاء تنا هنا منكر ولا ذكر الله كما أنبتا الله تنا الله تا الله أزلت في بكوبك شيني أكبر دعاك صلى tuna Ubangiji ta hanyar sallah zai taimaka wajen ya tumfike ka daga dukkan wani abin da zai lalata mazuciya. sawa'un abin da ya shafi miyagun aqidu ne ko abin da ya shafi miyagun ayyuka san ka ga Allah zai taimaka wajen ya ije maka waɗannan abubuwa shi yasa lokacin da aka zo aka gaya wa sallallahu alaihi wa sallama wane fa yana tsaka wane yana tsaka abinda manzo Allah ya tambaya sai ya ce hal yusalli yana sallah ana sallah da shi aka ce eh ana sallah yana sallah sai manzo Allah ya ce satanhahu salatu to sallarsa za ta hana shi ku sa ido matukar zai dimanci sallah din kamar yadda take to zai daina don haka hadisin da yake cewa man lam tanhahu salatuhu anil fashai wal munkar eh lam yazdad min Allah illa bawda wai wanda yake sallah sallah bata hana shi alfasha bata hana shi to ba abinda zai kara sai nesa ga Allah wannan hadisi munkar ne hadisi ne da'ifun jiddan sanadan wa matnan a ah, mataninsa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah sallah tana hana wannan don haka in har za a samu sallar kuma sallar ta zama ta karɓi sunan sallah din ba wai kawai yana yin sallah a zatansa ba don wani sallah yake amma ba sallah yake saboda bai san ta ba bai san ta ba bai san rukunan ta ba bai san musabban bai san ya kamata yi ta ba shi dai ya taso yana yin ta kamar yadda ya samu gidansu ana yi kamar yadda ya samu al'ummarsa ƴan uwansu ana suna yi to wannan ba sallah yake yi ba ko da mutane za su gan shi yana sallah ba sallah yake yi haka ba irin wannan sallah yake yi sallah shuru'a sallar da Allah ya shar'anta Allah ake magana to har idan yana yin ta to ko da an gan shi yana yin wani abu wannan sallar za ta hana shi saboda haka babu maganar wai ta nisantar da shi daga Allah lam yazid min Allah illa mu'dan a ba haka bane ba ne sun da shi daga Allah za ta ƙara kusantar da shi daga Allah wata rana zai daina abin da yake yi fa inna salata fiha daf'un li sharrin makruh sallah a cikinta ta akwai iji dukkan wani sharri da yake abin ki wa huwa al-fahsha da al da aikin munkari wa fiha tahsilun li khairin mahbub kuma sallah tana samar da wani alkhairi da zuciya take so wa tuna Allah wa mahbub akbar min dafi Allah da ce. inna salata tanha anil fashai wal munkar sai ce wala zikrullahi akbar sallah abu biyu take haifarwa ta haifar maka da wato ta ije maka abin da yake baka so abin da yake na sharri abin da yake na alfasha sannan kuma ta haifar maka da tuna Allah sai Allah ya ce wannan shi yafi girma saboda haka cikin abubuwan nan guda biyu samun tuna Allah a zuciya da halarto da Allah a zuciya da sallah za ta haifar maka shi ya fi fiye da abin da za ta ishe maka na sharri domin wannan shi kadai ya isa ya magance maka waɗancan fa inna zikirallahi ibadatullah domin ambatan Allah ibada ce ta Allah wa ibadatul qalbi lillahi maqsudatun li zatiha kuma ita ibada li zatiha a karantar ta ake bukatar ta ana bukatar kai ibada saboda wannan ibada din amma ida makruhi wannan wani abu ne wanda yake ne kana ija makaruhi ne kamar a wato tafiya kake sai kaga hanyar da kake tafiya akwai kaya a gurin sai ka tsuguna ka dauki dauke kayan ba shine maksudin abin bane zati a'a ka samu hanyar wucewa wannan shine maksudin ka to haka ibada ita ce maksudin ka abinda duk zai kawo maka cikas kai kokarin kawar da shi saboda saboda ibada ibada ita ce abinda kake nufi lizati wa amma difa'u sharri anhu guje abin nan ishewar sharri daga mutum fa huwa maqsudun li ghairihi ala sabilit tabai ala sabilit tabai ne shi wannan bi yake yi shi yasa ibnu taymiya da yake maganar mahabba yace mahabbar ita ce asali amma hatta ki reshe ne na mahabba din domin ba za ka ki abu ba sai dan ya ci karo da abin da saboda ka san shi ne asali amma ki reshe ne saboda haka aka ce ka so dan Allah sai aka ce ka ki dan Allah to so dan Allah din shine asali idan Allah din reshe ne domin kana kin wannan abu saboda ya ci karo da abin da yake soyayya ce ga Allah to haka soyayya ga Allah din ita ce farko ita ce asali wal qalbu khuliqa yuhibbu al haqqa wa yuridu huwa yaqlubu asalin halitta da Allah yayi Allah yayi halitta ya halitta zuciya tana son gaskiya tana nufin gaskiya tana neman gaskiya falamma aradat lahu iradatu sharri yayin da irada wata wani wata irada wata wani nufi na sharri ya bujuro wa zuciyar talaba da azalika sai bukaci iji ya tura wannan abu saboda ka asalin abin da yake zuciyar shine alkhairi shine alkhairi abin da zai zo daga waje dan ya lalata zuciyar shine ake bukatar kai kokarin ije mata fa innaha tufsidul qalba domin iradatu sharri manufa ta sharri tana lalata zuciya kama yafsudu zar'u bima mutu fihi min ad-dagali kamar yanda shuka take lalacewa ta ɓace ta mutu saboda abin da yake fitowa ya zagaye ta kenan da ita na ciyayi suna kashe ta to haka nan abin da zai fito abin da na sharri a cikin zuciya yana kashe zuciyar saboda haka ne Allah yake cewa qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa to ya rabota, wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya turbida zuciyar da da jasa da datti to wannan ya tada haka nan Allah yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum ka gaya wa mu'minai su su takaita ganin su su kiyaye farji wannan shi ya fi tsarki gare su wato su kawar wa zukatansu wani abin da zai zama mata zai zama ma zukatan nasu matsala don haka dukkan abubuwan da Allah ya hana na laifuffuka ya hana ne domin samuwarsu a zuciya za su lalata zuciya rashin su kawar da su daga zuciya zai sa zuciya tana samun tsarkaka tana samun haɓaka ya banyarta tana yin kyau haka nan Allah ke cewa qad aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka wanda zuciyarsa ta tsarkaka ya tsarkaka a zuci to ya rabauta wa zakara isma rabbih fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa nan kuma yayi sallah haka nan Allah yana cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ba dan falala Allah gare ku da rahamarsa ba babu wani ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka har abada faja'ala subhanahu ghabdal basar Allah madaukakin sarki ya sanya rintse ko takaita gani wa hifzal farji da ta kiyaye farji huwa aqwa tazkiyatu min nafsi shine mafi girman tsarkaka ga zuciya wa bayyana anna tarkal fawahish min zakatin nufus kuma Allah ya bayyana cewa barin alfasha wannan yana haifar da tsarkin zuciya wa zakatun nufusi tsarkin zuciya kuma na tazammanu zawala jami'in shuhur ya kunshi goshewar dukkan wani abin da yake sharri min al-fawahish wa zulmi wa shirki wal kadhib wa ghairi zalika in zuciya ta tsarkaka to waɗannan abubuwa na alfasha na zalunci na shirka na ƙarya na wasu na annabimanci na gulma na cuta na zamba duk ba za su samu gurbi a zuciya ba rashin tsarkakar zuciya ne samuwar waɗannan abubuwa ko wasu daga cikin su a cikin ta da zarar sun samu za su dinga kashe ta za su dinga kashe ta za ka kai buƙatar ka kullum ka wanke zuciya kana kamar mutumin da yake rabona gona ne kullum buƙatar sai je yayi noma ya gaggyara ta ciccire abubuwan duk da ya san za su masa za su samu masa za su ja masa matsala ga abin da ya shuka to haka nan zuciya take buƙatar kullum ka dinga ta lailayinta kana taitayinta kana kula da ita ta hanyar ta wannan shi zai sa ta dinga kyau ta dinga haɓaka ta dinga kyau tana haɓaka har ka ganka a wani matakin da baka tsammani amma in kai sakaci waɗannan abubuwa kuma suna karuwa suna karuwa shi yasa laifi har kullun da zarar mutum ya yi shi bai tuba ba to sai kai hawaye saboda shi to shikenan zai zama ya yi ɗigo a cikin zuciya ka yi na biyu shi ma sai ya ɗigo sai a waye gari gaba ɗaya laifin ya rufe zuciyar gaba ɗaya to sai ya zama alheri ko ba inda zai shiga ya lullube babu inda kuma alheri zai shiga in alheri ah, zai zai zo sai abin da shine shine zuciya a kai matsayin da Allah yake kamar matsayin da Allah yake fatamallahu ala qulubi ya zama da kamar an yi gama an gama rubutu an buga stamp babu wani abin da kuma zai biyo baya an rabe to sai zuciya zama an rabe ta gaba daya da abin da yake na laifi وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم وهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر وكذا وهكذا أيضا طالب المال فإن المال يستعبده ويسترقه وهؤلاء الأمور نوعان منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكيه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليها بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي بها حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا ويكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له وربما صار مستع... مست... معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة وهذا هو عبد هذه الأمور فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي وإذا منعه إياه سخط wa inna ma abdullahi ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa kazalika talibur ri'asati haka nan mai neman shugabanci wanda ya rasa yake nema ko ko wanda yake kai yake nema ya zarce ko ya maimaita duk ta da ciki wal uluwu fil ardi yake neman ɗaukaka matsayi a doron ƙasa qalbuhu raqiqun liman yu'inu alayhi to a hakika shi bawa ne na mutanen da suke kokarin taimaka masa akan wannan bawan sa zuciyarsa tana zama baiwa ga waɗanda ko ga wanda zai taimaka masa akan ya samu wannan abin da yake walau kana fi zahir muqaddimahum muqaddamahum wal muta'a fi zahiri zaka kaba ne in an taushi ne a gaba in an je gurin zama tashi fi na kowa kyau gurin kwana na shi kuwa ta gota shiga ta shi tafiya kowa kyau ana yi masa jiniya a zahiri kana ga shi ne wanda ake yi wa da'a ibn taymiya ce to amma a haƙiƙan lamari ga duk wanda ya tsaya yi tunani shine bawa su ne iyayen gidi shine bawa ce walau kana fi zahiri muqaddama ko da a zahiri shine a gaban shine na gaban wal muta'a shine ake masa biyayya fa huwa fil haqiqati yarduhu wa yakhaf amma a haƙiƙan lamari ga wanda duk ya tsaya tunani da idan basira abin nan da da da basira zai ga cewa wannan shine yake fata yake nema a wajen su yake kuma tsoron su fa yabzulu lahum al amwala wal wilayat yayi ta raba musu kuɗi yayi ta raba musu kuɗi sannan ya ta ba su mukamai ka duba abin da yake faruwa ba raba kudin ake yi ba ba mukama ake ba ruwa ba saboda ka duk wanda aka san zai taimaka sai a bashi kudi shi wannan shi zai bayar sannan an san yana son mukami sai a bashi mukami an naɗa shi kaza an nada shi kaza wa ya'fu amma yashrihuna abinda suka yi na laifi sai ya kauda kai ba zai kama su da laifin su ba da ku kome suke tubarar da suke yi ba zai yi komai akan wannan ba dan tsoron su yake kan su juya masa baya don haka bin su yake yana lallashin su da dukiya da matsayi da kau da kai wa yafu amma yashrihunahu li yuti'uhu wa yu'inuhu wa yu'inuhu ya yafe wa musu game da abin da suke yi na laifuffuka dan yi masa biyayya don su taimaka masa fa huwa fi zahiri ra'isul ba a zahiri ka ga shugaba ne wanda ake wa biyayya wa fil ce abdun muti'un lahu amma shi shine bawa shine ko mai da. to wannan ita ce haƙiƙanin rayuwar wato shi wancan da ake ganin shi kamar shine yake da shugabancin shine ake bi shi ake wa biyayya amma in aka tsaya aka dubi abu sai aka ne yake biyayya za ka zuciyarsa cike take da tsoron waɗanda da suka zagaye shi kuma yake ganin in ba da sa hannunsu ba ba zai kai labari ba za ka kwana yake da tsoronsu a zuciya fasi tashinsa fafutukarsa ya nemi yarda su ya ƙara kusantu wannan ita ce bautar ita ce bautar saura kaga kamar yana bi amma kuma shi aki yake bautawa wata a haƙiƙar magana anna kilaihi ma fihi ubudiyatin lil akhar to wadancan kwadayin da suke da shi a gunsu yana bautar da su a gunsu shi ma kwadayin da yake a gunsu yana bautar da shi a gunsu saboda haka kowa yana bauta kowa suna bauta mishi yana bauta wa kilahuma tarikun li haqiqati ibadatillah kuma kowannen su ya bar haƙiƙanin bautar Allah kowannensu ya sun koma bauta wa juna yana kokarin ya samu yarda su shi ma wannan na ƙasa kokari yake samu yarda shi shi ma shi yana ga gwamnonin nan ministocin nan idan ba su ba shi haɗin kai ba ‘yan majalisu in ba su ba shi haɗin kai ba to ba zai samu abin da yake so ba su ma suna ganin abin da suke so na duniya in ba su ba shi haɗin kai ba su don haka kowa yana neman yardar kowa kowa yana kwana da tsoron kowa to kaga an an zauna ana bautar juna kuma an bar an manta da bautar Allah da zarar haka ta faru to shikenan ibnu taymiya yake cewa wa kilahuma tarikun li haqiqati ibadatillah an koma ana bautawa ana bautawa juna wa idza kana ta'awunuhuma 'ala al-uluwi fil ardi bighayri al-haqq idan suna son su yi taimakawa juna ne akan su samu wani shugabanci wani ɗaukaka ta duniya ba bisa gaskiya ba ba bisa gaskiya ba so suke su samu wani abu na duniya in shugabancin ne so ake a samu shugabancin da za a ci gaba da sata da wawurar dukiyar jama'a da gallaza wa jama'a da takura musu da kashe ƙasa da lalata ta da sanya zaman ɗarɗar a cikin zukatan jama'a wannan shi suke bukata su gina duniya ko da kuwa za su rushe duniyar kowa su ta su ginu suna taimakawa juna ne akan wannan gana bi manzilatil muta'awilin al-fahisha kamar waɗanda suke taimakawa juna ne akan aikin alfasha su taimakawa juna akan samarwa da junansu karuwai ko kuma samarwa da junansu 'yan luwaɗi ko duk abin da ka sani da laifi tamkar wannan suke taimakon juna a sa. aw qati tariqi ko suna taimakawa junansu akan fashi ko dai suna ko kamar masu taimaka akan al ko kuma masu taimakawa junansu akan fashi fashi ana yi da makami ana yi kuma ba da makami ba to fa kullu wahidin min ash-shakhsayn li hawahu alladhi ista'badahu wa istarakahu duk ɗaya daga cikin mutanen nan ko kace bangarorin biyu saboda san zuciyarsa da ya mai da shi bawa ya mai da zuciyar bawa san zuciyarsa da ya mai da shi bawa saboda wannan ya zama musta'abadun lil akhar ya zama bawan ɗayan wa haka za aidan talibul mali to haka nan masu ba fitar neman kuɗi shi ma haka saboda ka suranta rayuwar a nan ne za ka iya tantance wanda zuciyar shi take ubudiya ga ubangiji take tsantsa da wanda kuma zuciyarsa take ubudiya ta wani abu ta shiga ciki in ka tsaya ka kalli rayuwar abu ne wanda yake garai a fili baya buƙatar dogon shari kai da kanka za ka gane sannan mutum da kansa bala innal insana ala nafsihi basira shi da kansa mai sanin me yake ciki ne saboda ka kai kai da kanka ka san a wani bangare ka cikin waɗanda zukatansu sun bautu ga Allah ne ko ko waɗanda zukatan sun bautu ga wani abu ba Allah ba sawa'un shugabanci ko kuma neman duniya ko neman dukiya fa innal mala yasta'biduhu wa yastariqu shi ita dukiya za ta bautar da shi ta bai da shi ba da ba sai ibnu taymiya ya dawo yake cewa hadhihi umuru nau'ani so waɗannan abubuwa duk da ake ta rigima akan ana son kaza ana san kaza shugabanci dukiya matsayi bai menene kala biyu ba sa wuce kala biyu kala na farko ma yahtaju al-abdu ilai abinda bawa ke da bukata a matsayinsa na dan adam da Allah ya yayi masa gini irin wanda yake da shi yana da buƙatar ya ci yana da buƙatar ya sha yana da buƙatar matsuguni yana da buƙatar ya aure da sauran ire-iren waɗannan abubuwa abinda bawa a matsayinsa na ɗan adam yake da buƙata wannan abu na farko kenan fa hada ya tsubuhu min Allah to wannan daga wa zai nema daga Allah ya nemi cin sa da shan sa da matsugunin sa da abin da zai abin da da aurensa da komai ya kasance ya neme shi daga Allah ma'ana ya neme shi daga Allah ya bi tsarin da Allah ya dora shi akai ya tafi akan wannan shine nema daga Allah ka bi tsarin da Allah ya dora ka akai kada ka karkace ka nemi waɗannan abubuwa ta hanyar da Allah ya tsara maka wa yarghabu ilayhi fi yayi kwadayin abin daga Allah fa yakunu al-malu indahu yasta'milu fi hajati sai dukiyar da Allah zai bashi sawa'un kaɗan ko da yawa wanda zai yi amfani da ita cikin bukatun nan nasa na ci da sha da matsuguni Allah ya bashi dukiya gwargwadon yadda ya ga dama kaɗan ko da yawa sai ya yi ma dukiyar kallon matsayin kamar jaki da zai hau saboda biyan bukata ya yi mata wannan kallon kai ya ɗauke ta a matsayin wani abin da ya yadda ya yi asarar komai a kan wannan dukiya ya yadda ya asarar mutuncinsa ya yadda ya asarar addininsa ya yadda ya rasa aƙidarsa domin abin da yake ba da takaici mutum ne kafin ya samu mulki yana gaba-gaba inda duk ake karatu inda duk ake sallah salloli na tahajjud na tarawih na waye duk da shi ake yi inda duk wani abu ya tashi na aikin alkhairi za ka gani a ciki amma da zarar ya hau wannan kujera ta mulki gaba ɗaya sai ka ga cewa tamkar a rayuwarsa kakaf bai taɓa alaƙa da waɗannan abubuwa ba wannan shi fi komai takaici menene ya samu har ya yi masa wannan canji kan tsakanin lokaci mutum ne karatuttukan duniya a kunnen sa da ɗan littafin sai da an amma gama ya sai kasu suka ya maimaita sauraron abin da ya ji amma ka tsaham sai ka ji wata rana ana rigima ya yi sama da faɗi da kudin jama'a a ma'aikatar da yake ko a mukamin da aka dora sai ka yi mamaki shin wannan yana gane ya ko ko izgili ma ke wa Allah ashe duk abin da ake faɗa ɗin nan shi baya zuwa zuciyarsa amma kuma kullum ana tare da shi to wannan shi bi komai kai za ka samu wannan a cikin masu za ka samu wannan a cikin yan boko za ka samu wannan a cikin masu neman ilimi za ka samu wannan a cikin masu karanta babu wani bangare na bangaren al'umma da babu wannan a ciki to irin wannan shine zai baka takaici ka rasa wani irin tasiri duniya take da ita har da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ta canza sanka da Allah sanka da manzon Allah sanka da gaskiya sanka da tsoronka da ranar lahira ta canza maka shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a ji ka jiya iya jiyan nan kana kira zuwa ga sunna ana rigima da kai akan sunna kana shiga hatsari akan sunna yau kuma a ji ka kana karya sunna din kana ruguza sunna din kana shatale ta kana yi mata kafar kafar kulu to ai kaga abin da mamaki menene ya faru aka samu irin wannan canji din cikin gaggawa yau da aka dace a ce an yi shekara da shekaru kana gamuwa da abubuwan da za su canza ka yau a kawo wannan ka ture ko ba a kawo wannan ka ture ji ba a kawo wannan ka ture har wata rana a ga ka dan fada sai a ce ai abubuwan ne da yawa ai yana ma kokari ai ba ku ga a'a babu wasu abubuwa nan da nan sai ga shi tsundum cikin ramu ya wannan shi yafi komai tashin hankali a cikin rayuwa ta al'umma a yau shi yasa wato addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلبي على دينك wannan ba ƙaramar addu'a bace shi yasa addu'a abin nan da muke karantawa a sallah ihdinas siratal mustaqim a cikin sallolin mu da muke biyar da kuma sallolin nafilu wato ba karamar addu'a ba ce muke shi yasa yana da kyau ko yaushe kake yi ka halarto da zuciyarka don ka kai roƙo kake dan yawanci kawai muna yi ne bakin mu ne yake furtawa amma zuciyarmu ba ta ba ta karanta ayar ba ma jin cewa wani magani ne babba muke nema wani rigakafi ne babba muke nema ba ma jin wannan arabu to ya kamata mu dinga samun wannan shuhurin yana da muhimmanci mu dinga jin wannan filin din arabu duk lokacin da muka tsaya a sallah muka ce ihdinas siratal mustaqim musan muna neman wani rigakafi ne babba daga ubangiji ibnu taymiya ya ce to abinda zaka samu na dukiya wanda zai samar maka abubuwan bukatan nan naka na cinka da shanka da wurin zaman ka da da matar da zaka aura da abin da zaka hau ka ɗauke shi a matsayin jaki alladhi yarkabu wanda zai hawa wa bisaqahu alladhi yajlisu alayhi ka ɗauke shi a matsayin shimfiɗa da kake kwanciya a ka ɗauke shi da wannan matsayi zaka je ka mutu saboda jakin gidan to ka ɗau dukiyar saboda wannan zaka bar addini saboda jaki ka ka rasa jaki to ibnu taymiya ce a ba ma jaki ba bal bi manzilatil kanif ka ɗauke shi kamar shadda da kake ba haya ce ka ɗauka dukkan manufa da abin da ka tara din nan ka ɗauka kamar shadda ce kawai buƙatar ka ce kake so ka biya akwai wanda zai shiga ban daki ya zauna dan yana jin daɗin zama a gurin yana shaƙar iska mai daɗi yana ai kawai so yake yi ya fito yana za ka yi za ka yi mamaki irin lokacin hajji haka ko gurin taro idan wani ya shiga ban daki ya daɗe ai ta duka kofa shi ba ba buƙatar sa akwai abin da ya sa ya daɗi. ba wanda zai shiga ban daki ya ji daɗin zama a ban daki kawai shadda ce to ka ɗauka wannan dukiyar kamar shadda ce kamar ban daki allazi yaqdi fi hajatu wanda yake biyan bukatarsa a ciki min gairi an yastabilu ba tare da ya bar wannan shadda ta ba tare da wannan ya bar wannan dukiya ta mutar da shi ba fa yakunu halu'an ya zama wanda yake mai dukiyarsa ta zama mai cike da tsoro har kullum domin wani in ya dukiya ta zo hannunsa sai zuciyarsa kuma ta cika da tsoro tsoro ta kowane janibi yana tsoron ya rasa dukiyar yana tsoron ya asa yana tsoron farawo yana tsoron kaza yana tsoron kaza don haka yana so idza masahu sharru jazua san da sharri ya same shi ya kofar mato ba zai iya hakuri ba ba zai iya dangana ba duk inda ya zauna sai ya bayani wani ma har gidan rediyo zai je fara wannan shine jaza har gidan rediyo sai an sai ya ji ya yi bayani ai ji an kai mai hari to mai amfani ya bayani ji ai da kare sha to din da Allah ya ba ya tsere da kai kowa gode Allah me yayi na zuwa sai kafa ya zama in sharri ya same shi da zuwa da yawan kurmatu wa idza massahu alkhairu in kuma ya samu alkhairi manu a yawan ruwa to wani abu na farko kenan abu na biyu cikin duk abubuwan da Ibn Taymiyyah ke magana din nan wanda ake fafutuka akan su har suke bautar da wasu ya faɗi na ɗaya abinda ɗan adam yake bukata na biyu kuma yace ma la yahtaju ilai ma ya yahtaju al abu ilai da ɗan adam bai da ma bukatarsa bai da bukatarsa fa hadha la da lahu an yu'allika qalbahu bi Allah ya bashi abinda zai ci ya bashi abinda zai ci ya bashi matsuguni ya bashi don haka ya gama samun dukkan bukatunsa na ɗan adam da zai rayu da su amma kuma yana bautar da zuciyarsa akan wani abin da baya da hajjar zuwa wannan mu'azamin masu mulki a cikin ƙasa ƙasar mu haka wani za ka ga yana da abin da zai ci har ya mutu ƴaƴansa su ci har su mutu jikokin sa amma kuma da shi duk ake yin waɗannan abubuwan na tashi na tashi da shi duk ake yin abubuwan na rashin gaskiya me yake da bukata kuma duk abin da zai bukata ya ya samu to dan menene zai bautar da zuciyarsa ga abin da ba shi da bukata fa hada la yanbaghi lahu an yu'allika qalbahu bihi wannan bai dace bai race zuciyarsa da fa idza allaqa qalbahu bihi sara musta'badan lahu da zarar ya zata zuciyarsa ga abin to zuciyar tasa ta zama baiwa ga wannan abin wa rubbama sara mu'tamidan ala ghairi kai ya iya yiwo ma ya koma yana dogara ba ga Allah ba wannan shi yafi yawa masu dogara ga ba akan wani Allah su suka fi yawa fala yabqa ma'ahu haqiqatul ibadati lillahi ya zama na kwata kwata ma a zuciyarsa babu wani abin da yake tsantsan tsantsar bauta ga Allah wa shu'batun min at-tawakkul ala ghairi ah, wala haqiqatu at-tawakkul alayhi ya zama babu wani tsantsan haƙiƙanin tawakkuli a zuciyarsa ga Allah bal fi shu'batun min al-ibadati li ghairi Allah yana da wani kaso a zuciyarsa na bauta ga wani Allah wa shu'batun min at-tawakkul ala ghairi Allah yana da kuma wani kaso na dogara a wani ga wani Allah wanda rayuwar da musulmi suka zama a cikin ta kenan musamman masu neman su ne a ajin farko sai kuma masu neman tara dukiya su ne mai aji na biyu masu neman mulki yanzu na duniyar musulmi dan arne da ba a maganar ta na duniyar musulmi shine wanda yake ganin komawa ga Allah shine hadari ga mulkin sa yace zai rike wani abu na? to hadari ga mulkin sa zai rasa mulkin sa saboda haka in ya ji wata yar barazana ga mulkin sa sai ya gudu sai ya ruga America yana neman agaji yana neman ya ko zai yi ƙarya ya ga bush zai yi ya ga bush to fa ga matsalar da yake cikin bush bush ya taimaka daga nan ya yi tarayyar turai ya zama da wannan shine ita ce ma wato rigar da siyasa take sanye da ita ita ce kwalliyar da siyasa take dauke da ita babu maganar ka sa Allah a gaba maganar da ake yi yanzu ka duba 'yan Hamas bayan sun kutsa cikin siyasa sun saka rigar siyasa sun shiga wani gida wanda Amerika da Isra'ila suka gina wa yaran yanzu aka zo siyasa ta fitar da waɗancan ta saka 'yan Hamas a gidan. Hassan duk wanda zai shigo gidan Sharon ko gidan Bush babu maganar ya yi sallah yadda yake so ya yi azumi ya yi gaskiya ya babu ya shigo gidan Bush sai ya saurari abin da Bush yake so sai ya saurari abin da Sharon ko Isra'ila take bayan sun shiga aka ce to ga bukatu abu kaza abu kaza abu kaza ake bai dace su shiga ba bai dace su kamar a yadda Usama bin Laden yake faɗa bayanin sa na jiya bai dace su shiga ba wanda kuma duk wanda yake tunani ya san cewa ba yadda za a yi rigar da abin nan ne ya ya ya ya abin nan Sharon ne ya sayi abin da ya sayi yadin sannan aka auna su Arafat daidai da tsawon su da faɗin sannan kuma su Bush suka dinka ta sannan kuma a zo a ce a sa wa Hamas ta yi mata daidai zai wuya zai wuya to sai zama ne suna tsaka mai wuya manyan su sun iya da su sa riga hula ma wannan sun iya da su sa matukar daga waɗancan bangarori take sun iya da su sa wannan ta sa aka karkashe su suka ba da jinin su saboda su Ahmad Yasin su Abdul Aziz Rantisi su Uh, wannan na manta sunan shi duk manya-manyan su suka suka suka bada suka bada jinin su saboda wannan sai da ya zama da manyan sun sama babu su sai kanana sai aka nuna musu shiga siyasa shi zai sa waɗancan bangarori da ake rigima da su su ba su ba su haɗin suka zo suka shiga bayan sun shiga tsundum damin falastina suna son ba haka tunda suka tsaya zaɓe daman sun za su ci ba wani tantama daman can ba sa shiga zaɓe ne ke sa ba su ci ba yanzu sai suka shiga sai aka to tunda kun shiga mutane suna son sai suka jefa mu qur'a ba yadda za a yi magudi ba za a yi murdiya abin ya fi karfin haka domin qur'a da sha'ab ne zai kare ta ba da za a yi mata murdiya qur'a Kano lokacin da aka yi zabe da yake mutanen Kano su suka kare qur'a su ba da ya musu murdiya haka jama'a su suka jefa qur'a su suka kare qur'a su don haka murdiya ba ta yiwu ba sai ga su a cikin gidan da su suka gina sai su suka ce to duk abin da suke barwa na taimako ruwan da yake gidan an yanki wutar an yanki saboda haka ku rayu ko ku mutu aka kuma kulle su ta ko ina dan ba a bar musu kofa a buɗe ba inda za a ce to a kafa tilan kwai ko a ebo ruwan rijiya a shigo da shi aka kulle su a ciki kaga so ake a yi musu mutuwar a hankali a hankali to shi yasa har idan ya zamana mutum ya ta'allaka zuciyarsa ga wani abu wanda bai zama masa dole ba to babu mamaki da yana dogara ga wani ba Allah ba har ya zama kuma a hankali yana samun wani kaso na bautar wani Allah a zuciyarsa ya zama akwai wani kaso na dogaro ga wani Allah a zuciyarsa wa shu'batu min at-tawakkul ala ghayrillah wa hadha min ahaqqin nas bi qawlihi wannan shi yafi kowa cancantar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Isa abdu dirhami bawan dirhami ya ya halaka da Isa Abdul Dinar bawan dinari ya halaka da Isa Abdul Qatifati bawan shimfiɗa ya halaka ta Isa Abdul Khamis bawan tufafi ya halaka wanda mun yi bayanin wannan hadisi a baya cewa siga ce ta kabar amma ma'anarta addu'a wato Allah ya halaka shi Allah ya halaka shi wa hadha huwa abdu hadhihi al-umur wanda ya zama bawan waɗannan abubuwa duka fa innahu law talabaha min Allah da a wajen Allah ya nema fa inna Allah idza atahu iya rafiya duk abinda Allah zai dauko ya bashi na waɗannan abubuwa sai ya ji ya gamsu wa idza mana'ahu iya fa inna Allah idza atahu iya rafiya wa idza wato wanda zai nemi waɗannan abubuwa duk da ba ba sa cikin abinda yake tilasti ya kuma ta'allaka kal da su ko da ya neme shi wurin Allah in Allah ya bashi sai ya ji ya gama in Allah ya hana shi kuma ya fushi idza utu minha radu wa illam yutu minha idza hum yasqatun in an ba su daga ciki shikenan su ji dadi ran da kuma aka hana su kaga suna fushi to koda a wajen Allah ya nema in Allah ya bashi sai ya ji dadi in ko yana sai ya fushi da Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zukatanmu a bisa addininsa Allah ya ba mu sabati Allah ya ba mu jajircewa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi da muka samu wannan yana cewa game da tsarkake son Allah an ce Rabi'atul Adawiyya ita tana ganin son wani ba Allah ba shirka ne don haka ita ba ta tunanin kowa kuma ba ta son kowa ko mai matsayinsa saboda haka ita ta ce ita har shaidan ba ta kinsa a'a saboda ƙinsa ɗin zai janyo mata na ƙasa wajen soyayyarta ga Allah kuma wasu malaman sun yi ta faɗar haka kuma gashi Allah yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa to abubuwa akwai abubuwa da yawa da ake rabawa rabi'atul adawiyya mata ce mai ibada da ta shahara a ƙarni na biyu wasu ma daga cikin manyan malamai sukan je ta su zauna domin su ji wasu kalmomi nata masu daɗi kamar irin su Sufyan sauri rahimahullahu ta'ala sai dai duk sanda ya shahara irin wannan to akan kagi wasu abubuwa a jingina masa wanda bai faɗa ba lalle san Allah a zuciya ya zama shine asali san Allah da manzansa ya zama da ko meye zaka so zaka gina shi ne akan san Allah da manzansa san ƴaƴanka san matarka san dukiyarka san komai ya zama da ka gina shi ne kan san Allah da manzansa ma'ana kada ya ci karo da san Allah da manzansa zama da shine san Allah da manzansa shine asali sannan kana san Allah da manzansa dole ne ka ki abinda duk ya ci karo da wannan san Allah da manzansa dan ba a ka ba a samu kamalar imani ba shine wa abghadha lillahi wa abghadha lillah yake dan Allah to akwai babban maki kamar kamar shi to a ce wai ta ce ba za ba abin nan ita ita ba ta kin shi ma'ana tana son shi in ba ta kin shi tana son shi kuma can an ce ta ce ba ta son kowa sai Allah A'a, ya za a yi ba ce ba sa son kowa sai Allah kuma ta ce ba ta kin shi dan kaga wannan magana ce wacce ke dauke da tufka da warwara akwai irin waɗannan surkulle da yawa da ake jingina ma wasu bayan Allah saboda shaharar su wajen tsoron Allah da bautar Allah sai a yi ta jingina musu wasu maganganu in an ga irin waɗannan maganganu yana da kyau a tace su sannan kuma a bijira su ga doron alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in sun zama sun tafi tare da abin da ya zo alkur'ani da sunna a karbe su kowaye ya faɗe su in kuma sun saba a bar su kowane ne ya faɗa ko da ita din ya tabbata ta faɗa haka a ɗauka yana daga cikin kurakuran da ta yi ba za a yi mata biyayya a kansu ba wani kuma ya ce shi ya zama duk lokacin da ya tuna Allah sai shaidan ya halarto masa da wata siffa ya ce siffar Allah ce to amma ya ce shi ya yi imani cewa Allah bai yi kama da komai ba kuma yake cewa ya kasa kawar da wannan abu daga zuciyarsa ne abin yi A yi jin cewa kana fahimtar cewa duk abin da wani shaidan zai bujiro maka na wata sifa na wani hoto ya ce maka ga Allah nan kana jin cewa ba Allah shi ne ka samu maganin abu saboda ka da zarar ya zo maka isti'aza nemi tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim karanta kula uzai karanta kul huwallahu zai tafi daga zuciyar. bala'in inda yake a ce in ya bujuro maka ka yadda cewa kai Allah ma kake gani kamar yadda ya tabbata isar Qadir Jilani lokacin da shedan ya bujuro masa ya ce ni ne Allah na halatta maka kaza na haramta maka yayi ta halatta masa haram abdulkadir ce, tafi ka bani guri shedan banza. banza yace aka ga ni shaidan ne yace da kai Allah ne ba za ka haramta min haram ba za ka halatta min haram ba sai tunda har ka halatta ba ba Allah bane saboda ka jin cewa wannan abin da yake abin nan yake bujuro maka a zuciya na wasu hotuna da wasu tsorori cewa ba Allah bane shaidan ne shi kansa wani ci gaba ne kuma alama ce ta cewa akwai karfin imanin a zuciya sau aka sai a ci gaba da karatu a ci karanta qur'ani a ci gaba da karanta addu'o'i wanne ne ya fi inganta yin azumi ranar asabar ko kuma wanda yake hani ga yin azumi ranar asabar in ma ka ɗauke shi la ta sumo yau masabti illa fi mafturi da alaiku hadisi ne wanda akwai rigingimu a kansa da yawa manya daga cikin magabata manya irin su abu dawud irin su imam malik irin su imam nasa'i suna raunana hadisi wasu daga baya suka inganta shi kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani wasu suka yi fatawa da shi kamar irin su Siddiq Hassan Khan Al-Kinnauji rahimahullah to wasu kuma sun dauke hadisin a matsayin ifradu sabti bisiyam kamar yadda aka hana kadaita abin nan juma'a da azumi haka aka hana ta kadaita asabar da azumi amma idan an hada shi da wani abu ba wannan da wani azumi ba wannan ba ya halatta saboda hadisin illa yawman ba'dahu aw aw yawman qablahu aw Abu Huraira da yake cikin sahih Muslim da wanda yake cikin sahih Muslim to in aka dauki wannan wasu dauki wannan su ce to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta azumi ranar Juma'a da ran an shi da ranar da take min Juma'a ita ce Asabar saboda haka Asabar ta shigo kamar Ibn Taymiyyah Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah shi ya tafi bai raunana hadisin ba amma ya tafi akan fassara shida hani ne ga kadaita asabar da azumi a cikin littafin sa ittiba'u siratal mustaqim saboda ka mas'alar tana da abin nan tana da dan karfi don haka mutumin da yace zai yi azumi asabar amma haɗe da juma'a ko asabar da lahadi kada a tsananta masa saboda magabata sun yarda da wannan idan kuma yace a'a shi yana ga ingancin hadisi kuma yana ga istisna'in illa fi mafturi da alaihi da annabi yayi ya nuna hatta na nafila ma ba zai shiga ba shine yawman ba'da wa yawman qablahu inna ba zai shiga ba don inda akwai istisna'in da za a yi ya kamata a yi istisna'in wancan ba mafarilla ba to amma sai aka zama mafarilla kawai aka istisna'i kamar su Sheikh Nasiruddin Albani suna da wannan ra'ayi gabaninsa Siddiq Hassan Khan abin da ya tafi akan sa kenan to idan wani ya ga cewa wannan din shi zai yi aiki da shi ko ma saboda ihtiyati to ka a matsa masa ka a tsangwame shi to duk abin da yake da dusus kuma nas sukan bi suna da inganci ko malamai magabata sun dau wannan sun dau wannan to ba a rikici akan irin wannan to akwai wasu kuma tambayoyi da suka shafi maulidi ana cewa kaza daga mun gama maganar maulidi kuma abubuwan da ake ji a guri na kisoshi da yawanci tarkace ne tarkace ne babu wani abin da yake takacce da wuya ka ji an je gun maulidi din ana karanta sai ga gofin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin shama'il eh, shama'il muhammadiyya da tirmidhi da wuya ka samu wannan za ka dauko wasu kisoshi kwashe kwashe ana ta faɗa wasu abubuwan wasu abubuwan ba an ka tsaya kai tunani sai ga su kan manzo Allah din ake ba yabansa ake ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ya yi mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in إنا أرسلناك سائلا